Masu kallo barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a mu na Daji TV Hausa inda muke ɗauke muku da shirin nan na faɗi rayinka. A yau shirin namu na faɗi rayinka zai tattauna ne akan da a baka miliyan goma da kuma a baka dubu goma kullum har ƙarshen rayuwarka wanne za ka zaɓa. Domin jin wannan amsan sai ku kasance da mu a cikin shirin wadda ni Fatima Shehu Katan zan gabatar da shi. sunana ismail mai hasashen 'yan matan kaduna to mai hasashen 'yan matan kaduna da a baka miliyan goma a rana daya da kuma a dinga baka dubu goma kullum har ƙarshen rayuwa ka wanne ka fi zaba? eh gaskiya da a bani miliyan goma da a bani dubu goma a rana kowace rana gaskiya gara a bani miliyan goma din nan miliyan goma kika ce ko? Eh. gyara bani miliyan goma saboda in na juya su za su iya rikidewa su zama miliyan ɗari ma ko miliyan ɗari biyu ko fiye da haka gaskiya gara bani miliyan goma din sunana umar faruk to malam umar faruk da a baka kyautar miliyan goma da kuma a dinga baka dubu goma kullum har ƙarshen ka wanne ka fi ok ina fahimce ki kina nufin aka bani miliyan goma shikenan an gama da ni a rayuwa in kuma dubu goma ne kullum kullum har iya karshe rayuwa na to a na zaba dubu goma goma saboda miliyan goma nan da an ban zan iya saka sa wani kasuwanci ki ga sun durmiya shikenan an yi baya ba amma dubu goma goma nan ko dubu biyar biyar nake sai dubu biyar ya ishe na rayuwa na sunana shamsu to malam shamsu da a baka miliyan goma da kuma kullum a dinga baka dubu goma har karshen rayuwarka wanne zaka zaba gaskiya gwara kullum a ringa ban dubu goma ne saboda zai iya yiwa kudin da za a ban lokaci daya wani abu ya zo ya same su amma dai kullum ana ban ɗin na zan ringa juya su kullum dai a ce yau ina da kaza gobe ina da kaza shi yasa na ra muhammadu aminu to malam muhammadu da a baka miliyan goma da kuma kullum a dinga baka dubu goma har ƙarshen rayuwarka wanne ka fi so eto eh, a maganar gaskiya dai a yanayin yadda ƙasa take ciki yanzu gaskiya zan fi son a ce an bani dubu goma kullum saboda in ka bani miliyan ɗaya miliyan goma sorry a misali kaga zai iya kashewa a lokaci ɗaya amma in kana bani dubu goma misali kullum ƙarshen rayuwa na ai shine ka taimaka ma rayuwa na kenan so ni ina ganin gara a bani mai dubu goma kullum har ƙarshen rayuwa na ina ganin an taimaka mu sunana abba to da a baka miliyan goma da kuma kullum a dinga baka dubu goma har ƙarshen rayuwarka wanne za ka na fi so a bani miliyan goma saboda sama jari in dinga juya kasuwanci ba mamaki idan na juya kasuwanci sai in samu abin da ya fi dubu goma ma a kudin kamar yadda kuke bada al'umma kenan yayin da kowa ya bayyana mana ra'ayinsa game da wannan lamari da haka kuma nake cewa masu kallo sai mu tara a shiri na gaba a cikin shirinmu na faɗi ra'ayinka a madadin wanda ya sada ni da ku umar muhammad ni da na gabatar fatima shehu kacan nake cewa mu kasance lafiya